يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da barin haninsa ku faɗi magana ta gaskiya wadda take daidai